الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحق أن تكون ikonsa yau muna ranar biyar دوتا watan sha ذو الحجة zulhijja watan kai daya muna biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wacce ta daidai da ranar takwas ko ta kuma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma na malaminmu muhammadu sani umar rijiyar lemo muna shafi na saba'in da tara inda za mu tashi a gabar da malam isa mata suna da babban baki ya ce arzu nafsihi alal qaba'id bijirarwar da manzo ya yi ga kansa bijirar da kansa da i ga ƙabilu ma'ana manzo annabi muhammad sallallahu alaihi ya ci gaba da bijirar da da'awar da ike yi zuwa ga sauran kabilu banda ƙabilar da irayu a cikinta ta ƙuraishawa kuma da yace ba da rujuihi sallallahu alaihi wa sallama min al-qa'id bayan dawowar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga qa'ifa bada'a ya aridu nafsahu ala al-qaba'i sai ya fara bijirar da kansa ga sauran ƙabilu ne a wato tarurruka ya shirahu humul islam ina wato yi musu sharhi da bayani da fayyace menene musulunci wa ya tsulubu min humul iwa'a wa nusra kuma yana neman mafaka a gurin ƙabilun da kuma taimako ya za a samu wani guri da za a fake ya zai samu wani taimako agaji a kan nasa ƙoƙarin da yake yi hatta yuballigha kalam Allah azza wa har ya zama ya isar da zancen Allah Alƙur'ani, zancen Allah wanda yake mai girma da buwaya وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك في المواسم التجاريه kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yakan kai ya kawo yana motsawa wannan ma ba haushi ya mai da shi haushi shi ana harrakawa eh, sai ai ba a harka ko don ana harka ana kawa a kawo abubuwa suna tafiya ya ta harraku filmawa yakan motsa ya kai ya kawo a tarurruka a tijariya na kasuwanci in baje koli ya ji zai kai kansu a wata kasuwa ce take ci to zai kai kan su suna cin kasuwar duniya shi kuma na ƙoƙarin cin kasuwar lahira fitar da saƙon Allah wa mawasim alhajj wa mawasim alhajj allati tajtami'u fiha alqaba'il da kuma taron hajji da ake wanda kabilu daban-daban suke taruwa a cikin sa wa kana Abu Bakr radiyallahu anhu yashabu sahabinsa abubakar siddiq allah ya da shi ya kasance yana abokantaka. shi ne mataimakin da ke taimaka masa a wannan lokaci lima'arifatihi bi ansabil arabi wa qaba'iliha shi kuma saboda masaniyar da Allah ya masa ta sanin dangin larabawa da kabilu ya san wato dangogin kowa da kabilu yayin da aka ce a zo da wanda ya san ina magana a sanin mu da muka yi da ku ƴaƴan wani jikan wani gida mai girma kaza kaza ɗabi'a ce ta mutum yana so da an faɗo ɓangaren shi in ya masa wannan shimfiɗar aka ɗan taɓo ku aka ɗan yi abin za ku ji abin shi kuma sai ya anta ya kira zuwa ga Allah so da haka shi yana taimaka masa da wannan shi kuma yana isar da abin da Allah ya masa wahayi wal maqsudu ma da yace abin nufi dai أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى حقيقة من ذا أن إرادة من شاء الله ثبت أغريش يا شغبا شين استمر ينا كرا زواغ ألا مدوك ليلا ونهارا دري درانا وسرا وجهارا أقوي دسرري لا يصرفه عن ذلك صارفه ba wani abu da ke iya juyar da mutum da ke juyar da manzo daga yin wannan kira wala ya rutuhu an zalika rasu ba wani abu da ke maida mutum daga abin da ya sa a gaba da ke iya maida manzo daga kiran da yake zuwa ga Allah wala ya sudduhu an zalika fatu. ba wani abu kuma da zai iya kare kai katange ka zuwa ga abin da kake so ka cimma da yake iya kare ko ya katange manzo daga yin kira zuwa ga Allah ma'ana duk abin da ya zo gabansa akan kira zuwa ga Allah zai kawo da shi ci gaba shi ne abin da bahaushe yake cewa ba gudu ba da da baya ya tuba'un nasa fi an jiya sihi yakan bi mutane a wato ainihin guraren da an ce an diya. shi ne kamar a ce conference wani guri da ake taro kamar yanzu yana kano state library da ake da shi akwai gurin taro a ciki to duk inda ya san ana wani abu shin a'a harka aure ce ta haɗa ku a'a harka siyasa ce a'a harka waye ko me shi kuma zai je ita tallata kira zuwa ga Allah kowa dai kasuwar ta yake baje ta haka ta zo abu Allah to yakan samu mutane a irin waɗannan gurare wa majami'ihi da dukkan wani guri da yake tattara su in wani abu kuke na bauta daban wacce ba ta Allah ba zai je gurin amma shi kuma zai ja muku ba fa abin da ya kamata a yi an ce majami shine kamar abin da ya shafi irin su masallatan juma'a ko kuma abin da ya shafi coci coci shi ne ana da jana ta majami'ar wani to dai duk wurin da ake haɗuwa a yi zangani to kan je irin wannan gurin don isar da kira zuwa ga Allah wa mahafilihim da tarurruka da ake biki wani biki ya taso shi da ake ce mahafil wasil mawasin da kuma tarurruka da aka sani kamar da aka yaba a aikin hajji ne a taron kasuwanci ne duk ina zuwa wa mawasin hajj da guraren tsaiwa a ibadar hajji a arafa ne a mina ne a muzdalifa ne duk yad'u mallaki yahu min hurr wa abdi yana kiran duk wanda ya haɗu da shi ɗane ko bawa saboda kiran bai taƙaita iya ƴaƴa ba ba kuma na bayi ba ne kawai kira ne na Allah subhanahu wataala da ya shafi dukkan halittunsa mutane da aljanna wa da'ifin wa qawi in mai rauni ya ci da shi ma zai gabatar masa da kira zuwa ga amin in karfa ya ci da shi ma shi ma zai gaya masa da abin da ake bukata yi a mu'amalarsa da mahalicci wa ganiyin wa faqir in ya haɗu da mawadaci ma kiransa zai zuwa ga amin talaka ma kiransa zai zuwa ga Allah jami'ul khalqi indahu fi zalika shar'un sawa dukkan halittar Allah da ka sani da dangogin da i a cikin bayansa mai ƙarfi mai rauni bawa da mace namiji duk wanda ya ci da shi to a game da wannan kira da yake zuwa ga Allah shar'un sawa manufa ce guda ko kuma ka ce hanya ɗaya ce haka duk ike kallon kowa kuma salo ɗaya ike bi fuskantar kowa magana ta cewar kai bawa ne na Allah kuma akwai buƙatar ka ba Allah zai isar maka da sakon da aka turo shi da shi wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam aridu nafsuhu ala an-nas annabi tira da amince Allah tabbata a gare shi ya kasance yana bijirar da kansa ga mutane fil mawqifi a wato guraren da suka tsaya fa yaqulu sai ya ce hal min rajulin ya hamilu ne ila ƙauni ko akwai wani mutum da zai ɗauke ni zuwa ga jama'arsa fa inna quraishan kat mala'uni an uballiga kalama rabbi azza wa jal haƙiƙa quraishawa sun hana ni in da zancen ubangiji na mai girma da buwaya akwai wani wanda zai ɗauke ni zuwa ga tasa jama'ar isar da saƙon Allah ويقول ربيعة ويقول ربيعة بن عباد الديلي ربيعة بن عباد الديلي يكي شوى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عين na ga manzan Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da waɗannan idanuwa nawa ganin ido na ji bahaushe na ga manzan Allah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi ganin ido na Yasuqin Vilmajas, a kasuwar da a ke cewa Vilmajas, na ganshi ganin idona. Yaƙulu yana cewa ya ayyuhan nasu. Ku mutane ku wani la'ilaha illar mahu jikulet Ku ce babu abin bautawa da gaskiya da tantanta sai Allah sai ku rabauta ko za ku rabauta wa yadkhulu fi tijajiha ina shiga wato hanyoyin da ke cikin kasuwar ita daga wannan hanya shiga wannan ko daga wannan layi na cikin kasuwa shiga wannan ina ta isa da cewar a ce la ilaha illallah za a rabauta wannan su mutaqaffifuna alaihi a sanda yake faɗar wannan magana ta cewar a ce la ilaha illallah mutane kuma sun yi dandazo a kan ga bakon abu yanzu kamar da yanzu a ce ga mai tallan kura kaga an haka yake zuwa cin kotu ko yi ko so da haka sai a zo a sashi shi a gaba a yi barcacin ma ra'aitu ahadan ya kulu shai'a ike ban ga wani daga cikin mutanen da suka yi dandazon yana cewa komai ba ba mai cewa mun ji abin da ka faɗa mun amsa ba na cewa komai wa huwa la yaskutu shi kuma bai shiru bai fasa cewa ku ce la ilaha illallah ya Kulu ayyuhan nas shi dai yana ta cewa ya ku mutane Kulu la ilaha illallah la ilaha illallah tuflihu ku face babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah sai ku rabauta wa ra'aytu aba lahabin bi ukan na kuma ga ɗan uwan baban annabi abu lahab a kasuwar ukan wa huwa ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana bin bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa yaqulu shi manzon yana cewa ya ayyuhan nas ku mutane in eh wa huwa yaqulu kai shi abu lahab din da yake bin bayan manzan yana cewa ya ayyuhan nas ku mutane inna hadha qad gawa wannan da kuke ganin sa ya bata ne batacce ne fala yughyannakum an alihati abaikum kada ku kuskura ku sake kuma ya ɓatar da ku daga allolin iyayenku ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه a daidai lokacin shi ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana gujewa Abu Lahab saboda yana bata masa tsarin kiran da yake wa huwa ala atharihi shi kuma yana na da shi yana biye da shi cewar in dai yayi kiran shi kuma zai warware to sai ka duba kai yanzu naka kiran haka ake ma kai sai dai bayan kayi a ce a ji haɗa ka da babanka ko mai unguwa ko ka ga naka da sauki to shine ban sa tabda da kuma dan uwan babansa ba wanda zai ji haushi bai doki in ya ce na ruwana da kai na ruwanka da ni ko to dan uwan uba ne sai ai dan uwan babansa ma doke shi da aka abu nan ma kuma wani abu ne to shi yake bin su sau da kafa yake cewa Fatacce ne kada ku yadda ya batar da ku daga allolin iyayen Allah ka saka wa manzanmu da alkhairi wa an jabir radiyallahu anhu an karbo daga sahabin annabi jabir Allah ya yarda da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر يجي tsira da لبس Allah su tabbata a gare shi. Labisa عشر سنين Ya zauna tsawon shekara goma. yatba'un an-nasa fi manazili yana bibiyar mutane a masaukan fil mawsimi a tarurruka ko na hajji ko na kasuwa wa mijanna wa ukaz ya kuma bi su a kasuwar mijanna ya bi su a kasuwar ukaz kasuwanni ne wa manazilihim fi mina masaukan da suke sauka ma a mina na aikin hajji nan ma ina bibiyar mutane yana mai cewa man uwe ne, wane ne zai ɗauke ni in samu mafaka gurin waye zai ban mafaka man yansuru ni waye zai taimaka min hatta Risala risalati rabbi har in kai ga isar da sakonnin ubangiji na falahul janna wanda ya haka ina da aljanna gurin ubangiji fala yajidu ahadan yansuru amma ba zai samu daidai da mutum ɗaya da zai taimaka masa ba wayo yu'wihi ba zai samu mutum ɗaya da zai bashi mafaka ba hatta inna ar-rajula la yarhala min mudar ce kai har mutum yakan yi tafiyayya daga mudar aw min al-yaman ko kuma daga yaman ila zawi rahimihi zuwa ga wasu danginsa fa ya'tihi qaumuhu sai ga mutanansa da ya je gurin su sun zo masa fa na lahu ce da shi ihdar gulama quraish to kai dai ka yi taka tsantsan da yaron nan na ƙurashawa. annabi muhammad sallallahu la naka domin kada ya fitine ka kada ya jarrabe ka kada ya batar da kai wa yamshi halihin iya yad'uhum idan ba. amma kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar su a masaukansu ko gidajensu yana mai kiransu zuwa ga Allah azza wa jalla mai girma da ruwaya yushiruna ilaihi bil aqab in ya wuce sai har kanuna shi da dan shi shine gashi nan wannan ne kaje wanda kaje ana faɗa din wannan to haka manzo ya tafa mu a ce kwallon kwan kai kadai a cikin dabin da in ba mai juriya ba da wanda Allah ya shirya ya za a yi ka sai ga cewa to kai kai ma tsar mana da abu ya rima a sha kiɗa to manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya fuskanci wannan wato ainihin fama shine ma da yace durusun wa iba darussan da muka tsaro da su da kuma wato izina da za mu ɗauka daga wannan yanayi da manzo ya kasance a kai ma da yace hadihil qissa shi wannan labari na yadda manzo i gudanar da kira takshifu ammadal juhudi ina yaye mana wato nisan zangon ƙoƙari walkai da makirci allabe tabduluhu ƙurai wanda shawa suka rika wato bayar da shi bi maharabati da'awa wajen yaƙar kiran da manzo yake yi wa sahibiha على المستوى الفردي والجماعي da kuma wato irin kokarin da suka bayar da makirci wajen wato yaƙar ma'abocin kira zuwa ga Allah ɗin shi manzo ke shine wa sahibi hadi alal mustawal fardi bai ɗaya a ɗaiɗaikun su wal jama'i da kuma wato ainihin ayari ayari ɗaiɗaikun su soke shi ta hana shi ayari ayari ma ta hana shi tun da ɗaiɗaiku ga shi mun jera su abin da abu lafi ina biye da shi abin da ya shafi a dunkule ko mun ji irin zuwan da aka rasa wajen dan uwan babansa abu talib ko abu talib wanda yake ƙaunarta wanda rasuwarsa ma ta sa abin ya fi tsanani da tsamari mun ji irin wato kungiya ƙungiyar da aka rika ana zuwa suraka jama'a fi ɗaiɗaiku su to wanda yana nuna mana irin yadda nisan zangon ƙuraishawa ya kai wajen daƙile kiran manzan Allah da kuma shi kansa manzan abu na biyu hamdun risalati fi mujtama'in dalli daukan sako ka kai wato society din da yake batacce society ma'ana jama'a al'ummar da bata ika tutu a cikin a ce a tura ka da sakon kira na gyara cikin wannan al'ummar da yake ma'anahu fassara haka annal musliha dukkan wanda yake ƙoƙarin yin gyara da yin a shi'a zai yi musu wasu abubuwa ta'arafa alaiha nasu wanda mutane suka riga suka san suka ginu a fa alaihi bi tawqili nasu in ko zai haka to lalle ya zama masa lalle bi yi nafsihi shirya kansa alal mu'aradati na za a wato ainihin kishiyance shi za a yi fito na fito da shi Wani muharaba na za a yaƙe shi Wani iza a shirya wa za a cutar da shi duk mutumin da ya ce ga guri ɓataye katutu kuma shi yana so ya kawo gyara to sai ya shirya wa fuskantar cuta sai ya shirya wa fuskantar yaƙarsa sai ya shirya wa fito na kusa to ne abin da manzo ya fuskanta an aiko shi cikin batattun al'umma kuma shi kaɗai tallin zai yi kira saboda haka ya fuskanci irin waɗannan salo-salo a yaƙe shi a fito na fito da shi ba abin da bai gani ba na uku mala ya ce liƙa'un rasuli sallallahu alaihi wa sallama a ba'adil qaba'il haɗuwar manzan Allah tsira da amincin Allah da wasu sashi na ƙabilu da yudkhil hal islam hakan bai sa sun shiga musulunci yadda Allah ya bashi wayewa da basira da hikima na kira duk wanda zai kira bayan manzo ne to duk da wayewar duk da tausayin duk da ja a jikin duk da kalo da ya kamata ya wato haɗu da wasu daga cikin ƙabilu amma hakan bai sa sun musulunta ba walakin malaki amma sai dai alal aqal a mafi ƙarancin wato nasara da manzo yake samu idan ya hakan ala aqalli taqdirin a bisa wato mafi karancin gwargwado da za a iya cewa ya samu na nasara ta tasa'ula inda ina taso musu da tambaye-tambaye a cikin zukatansu wannan abin da yake faɗa ko shi ne daidai ko kuma abin da muke kai wannan ina samun wannan dan daga haka wani kuma yake jiwa yake kai ni na fi ganin abin da yake fara din nan fa ya fi zama Da to shine ma da yake ga mana wannan haduwa da kabilu da yake yi amma ya zama su karɓo musulunci ba ko ba komai a mafi karancin gwargwadon nasar da yake samu ina taso musu da tambaye-tambaye a zuci yana sa kokon wata shi da kuma sa musu kokon to fi mahum alaihi game da abin da su suke kai min mu'taqadat na kudurce kudurce da suka saba wa daidai wastasmarahu kuma ta haka ya ribaci waɗanda yake wannan haɗuwa da su ya kira su isa musu kokwantan a rai ya ribace su ka adati ilamiya a matsayin kamar wani abin wato yaɗa labarai ya rike su kamar wata kafar watsa labaransa an gane ku an ce adatin ilamiya kafar watsa labarai su da yake haduwa da su da kiraye su suke karɓar musulunci amma me ke faruwa wannan abin da ya ga musu suna ɗaukan sai zama sun kai saƙon da aqwalihim zuwa ga mutanen wa diyarihim da kuma zuwa garuruwan ta ai da muka je aikin hajji na mun haɗu da wani ɗan ƙuraishawa ko in an zo ana hira hajjin bana to a nan su kuma za su baje abin ko kuma baje kolin da aka yi bana a ai mun haɗu da wani yaro ɗan ƙuraishawa na kai wannan da naki yake duk inda muke ba inda bai shiga ba ya fara me yake cewa to kuma nan wani zai an fahimta cikin wani na daga cikin nazar da manzo isamu su waɗanda suke haɗuwa da shi da ya haɗu da su da suke ƙin karɓar musulunci, to suna wato tura masa zangon kiransa zuwa inda bai je ba haiku innahu ta yadda su ɗin suna bima wajaduhu fi safarihim fi safaratihim hadi za su rika zantar da abin da suka kafo ko suka tarar a tafiyar nan da suka yi wata ya na mallakau wa yau. a hakan kuma za ka sun faɗi da sun ambata ko sun faɗo wanda wato suka haɗu da shi da kuma wanda ya haɗu da su a nan za su ce mun haɗu da na, da na, da na. mu kuma manzo ya haɗu da mu ga dai abin da yake cewa kuma ya ce shi manzo ne وما هي الأحاديث التي دارت معهم ذات أنبت ونا suka التكاني تكا قدانا تكن وهذا مكتب عظيم wannan ma ba ce mai girman gaske bi haddi zatihi in kalle ta akan kanta wa ta'rifun bil islam kuma sanar da musulunci ne ga inda bai je ba da kuma tattauna al'amuran to wannan ina daga cikin wato darasi da abin lura da za a fahimta a ƙoƙarin da manzo ina kira ga waɗanda ki haɗu da su ambata musu kira na hudu malam yace lam yakun ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yufarridu fi fursatin min al-qura sam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi baya sakaci da wata dama daga cikin daman makin da ya samu da zarar ya samu dama to zai amfani da haka ake son mai kira au majalin min majalat sannan baya sake da wani fage daga cikin fagen fagen da zai iya amfani da shi fi tabligi da awati wajen isar da sakon a wanda zai tafi kasuwa ya tafi kuma gurin taron aikin haji ko ita fi gurin masu taron da suka sa taron su san na wani biki ije shi ma ba bikin ya kai shi ba shi kuma na kiran ije to ai kaga wannan na nuna duk wata dama da ya same ta bayan tafi duk wani fage da ya samu zai kai kira zuwa ga Allah to haka ake so musulmi ya zama wakilin musulunci a cikin da yake wani sako za ka ba na musulunci gangariya mai kyau da in an gani za a ci kai wannan addinin yayi ba ka je guri ka taho ba ka ka kai dama haka musulunci yankin ya zama kai kake kore wanda ba su shigo ba a so ake kai ka zama wato ainihin kamfin kwakwara kyakkyawa na nagartacce na addinin musulunci mala ya ci gaba da cewa fa huwa ya haɗurul mawa manzo yana halartar tarurruka wa ya shal aswa yana wato kai kanka kasuwa wa yaltaqi bil wufud ina haɗuwa da bakin da aka ƙaba'il wa afrada wasu zai haɗu da su a ƙabilansu a dunkulansu na ƙabila wasu kuma zai haɗu da su a ɗaiɗaikunsu sau da kaga wannan duk dama ce da bai bai ba zai ce sai dai da ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku ba a ba zai ce a sai jama'a ayari ba a duk wacce samu aiki ne. in yi karɓa falin lalhamu sai ya zama dalilin karɓar da yawa in kai da ce ko masu da yawa suka karɓa lokaci guda to ka tattare wani abu za ka ɗau lokaci kana kayi shi a lokaci abu na biyar mala ce albahu an Ma'uwan wa mahdanin Littawa, wannan karatu na sanda cewar lalle a rika bincike da neman mafaka wa mahaban da gurin reno Littawa. na ita kira zuwa na shi kira zuwa ga Allah duk sanda zaka kira zuwa ga Allah ko kuma zaka isa da sakon addinin Allah to ka rika nema wannan kiran da zaka yi zuwa ga Allah mafaka ka rika nema masa wato ainihin gurin reno inda duk inda ka je kai zaka dawo na kai shirin zaka sake koma aka fita to wannan shi ake cewa ma'awa ko kuma marhaban gurin renon addini tahtami bihi wanda shi kiran zai ka samun kariya daga wannan wato ainihin wajen renon da aka samar da kuma mafakar da aka samar hatta ta kuna furratan tsalika har kiran zuwa ga Allah ya zama wato kira mai yanci shine furratan. wa ya zama wato sakakken kira kamar yadda kowa zai iya sakewa ya abu shi ma ya sake shi shi ta sannan musulunci ya karfi ba yadda aka iya kuma hancinsa ba zai lakatu ba haka aka ganshi haka aka bai shi saboda ya karfan da kuma ba za a iya ja da shi ba kamar sanda aka zo bude garin makka masu wato lakace hancin musulunci su suke ta neman ina za su shiga su gudu ko to haka in dai aka yi wa wato kira zuwa ga allah mafaka kamar da sallaman zo ya samu mafakar madina ya karfi kuma ya zo dawo maka to haka ake so duk sanda kake wani abu na kira zuwa ga allah to a yi mafaka tashi kai da garin ka tafi wato wani gari kaga garin ga yanayin yadda yake ku samu wani guri kaga da ya dace za ka samu wato ainihin sarkewa ka je ka yi kaɗan dawo ka yi kaɗan dawo har wato ainihin abubuwa cikar sannan ma da ce wa zalika fi tatabbu'in nasi wa tafassuli mawaqi'ihim wa manazili hakan yana samuwa fi tatabbu'in nasi wajen bibiyar mutane wata basu ne mawaƙa'ihim da kuma nufar guraren da suke wa manazilihim da masaukansu ko gidajensu to ta haka lafin gurin wanda ya dace ta ku ta zo ɗaya ko iya ba da kai ko kuma ya zace eh shi wannan abin da kake ya burge shi to har sai ka samu gurin sauka ko yanzu haka za ka lara cewa wani bakon malami ya iso garin ko ana nan ana nan zai ga ɗan samu almajiri ɗan almajiri almajiri uku sai ce to zai koma kuma ya ɗan yi wato ainihin rani a guri ka ya ɗan tsakuro waɗannan ɗan da ya samu zai tafi da in ya dawo sai ka ne nema ga nawo ka tafi da wani ya dawo da izu guda ko to haka haka ta haka sai ga al'amuran sun ce استقدام قريش في السد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطر وسيلة إعلامية آنذا وهو ammuhu abu lahab shine sai mala ya ce abu na shida zamu lura da shi a wannan labari na yadda manzo isha fama akwai damu ƙuraishi ƙuraishawa sun yi amfani fi saddi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen tsara manzo sun yi amfani da a tsara wasila mafi hadarin hanya gare shi shi manzon ilamiya ta isar da saƙo ana za a wancan lokaci to wane mafi haɗarin hanya suka bi ta isar da saƙo ta wato yada labarai a wancan lokaci don kare manzan Allah sai ce wa huwa ammuhu abu shi ne abu lahab da suka yi amfani da shi a matsayin ɗan uwan baban annabi yake bin sa a gindi a gindi yana warware abin da yake faɗa to sun yi amfani da mafi haɗarin hanyar isar da saƙo don hana manzo isar da saƙon hannu. an fahimta ko to in muka tsaya da wannan muka lura za mu ga haka kuma har yanzu haka ake sai a dubi wani na kusa da kai sai a je a tuna maka wannan jikar na ku wannan ɗan na ku in ba ku tsayi ba sai girman gidan nan ya zo sai a haɗa ka da su to haka ake ta in ka san wannan ana faɗa sai ka ce na ai manzo ya bi irin wannan ya shallake ne ma da izinin Allah ke na shallake to wannan karatun shi ke baka damar yadda kai ma za ka tunkari abin da kake fuskanta wa ma a shaƙa zalika ala nafsir rasuli sallallahu alaihi wasallam mala yace me ya kai tsanani da wahala a kan manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi irin wannan karfan kafa da aka hada shi da shi a ce ƙon uwan babanka shi zai da warware abin da ka kaga duk wanda ka yi to ga ɗan ƙon ubansa ne ma yake bin su yake warware abin da mu ma shiga an fahimta ko to wannan ne mafi tsananin abin da manzo ya kuma allazi yad'u an-nasa bil kalimati tayyiba wanda shi a tsarin sa ina kiran mutane da daddadar kalma wa huwa wahidun kuma gashi shi shi kadai ne garibin ya zama wani bako a cikin al'umma duk da yana dan asali tushen gudu yara aqraban nasi ilaihi qariduhu amaman nas yana ji yana ganin mafi kusancin mutane gare shi ina rarakarsa a tsakankanin mutane a gaban mutane Wayar ni bil ijara wani lokaci ma ya dau dutse irka jifan jifansa da shi fa aqibaihi in ta kai da aka yi rashin sa'a isa manzo sai katar da ya masa rauni a kafa kafa na zub da shi ko ya ji masa ciwo ta baya da kana tafi aka jefe ka duk inda aka samu a baya ka za a iya illa ka wa ya haku turaba ala ra'sihi wa waje. wani lokaci kuma ƙasa zai dintsa watsa masa a fuska ko ya watsa masa a fuska wa yakilu lahu tuham ki kuma auno tuhumce tuhumce ya rika makawa manzo daga kai ne na au wa yakilu lahu tuham ina kuma wato auno tuhumce tuhumce ina wato dangana manzo sai wanda suke matsafi ne mawaki ne mahaukaci ne ai duk tuhumar wanda duk mun yi wannan a baya wa huwa bai maruf bainahum bil amana tare cewar shine fa sanannan nan nan a cikinsu da amana an san shi da amana manzo sallallahu alaihi wasallam su da kansu suke masa laqabi da as-sadiqul amin wasidq an san shi da gaskiya wal wafa an san shi da cika alƙawari amma suka sa kafa suka take wannan saboda son zuciya na bakwai malai ce ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بنصر الله له amintuwa ta manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da samun nasara Allah ya sa ikate ba gudu ba ja da ya aminta da cewar Allah zai ba shi nasara ya gamsu ya nutsu da cewar da ba zai taɓe ba ja'alat la yayi wannan yasa wato baya je ba tsammani wala yamal ba kuma ya kosawa wa ya abu fi a da'awati don haka yake dagewa idajirce wajen yada wato ainihin wannan kira fa harihi qabilatun sarutu wa tilka la sami ilai wa ukhra ƙaunuhu a a'rafu wa a'lamu bihi malai ce ga dai kashi kashin wanda suka tankari wani ƙabilatun taruku wata kabila ya je kira su dawo da shi ba ji ba gani ba daɗi irin wato abin da ɗa'ifa suka yi aka haɗa shi da wawaye wa tilka la tastami'u wasu kuma ko sauraron sa ba sa wa ukura wasu kuma ta kudu suna cewa a a'rafu wa a'lamu bihi yi mutanansa da ke cikinsu sun fi kowa saninsa tun da ba su karɓi abin da yake ba ita tarowar jama'a suka taho nan hijira to ya kamata a ba mu su mu mai da su ai haka muka karanta da to haka annabi ya fuskanta irin wannan matsala masu kin ji suna kin ji wanda suka ji kuma yi wa abin fatali da abu na takwas ma da yake sabrul rasuli sallallahu alaihi wa sallam wannan bayani ina tabbatar mana da haƙurin manzan Allah ina da amincin Allah su tabbata a gare shi alama shafi da'awa kan wahalhalin kira zuwa ga Allah Wa'awa awa'iqiha da abubuwan da suke tarnaki abubuwan da suke wato masu da baibaye mutum wata wata wata da kuma abubuwan da suke biyo baya na in kayi kiran zuwa ga Allah a cutar da kai a zage ka a ce ba ma hukunci da ruwa sauran falan yuti'hu mawqifa sukhriyati dan haka wato wani matsaya ta yin izgili bai raunata manzo ba falan yuti'hu mawqifa sukhriyati matsaya ta yin izgili ba ta raunana manzo akan kiransa zuwa ga Allah dan kai masa izgili ba zai fasa kira zuwa ga Allah ولم يحبط همته استهزاء مستهزئ هكذا كما izgilin mai izgili baya lalata masa himmat baya rushe masa himmat lam ya haɓe himmatahu istihza wa ko sannan kuma wato izgilin wani mai izgili bai iya rusa wa manzo himmata ba min quraishi aw min al wal afrad al-wafidina ala makkah abinda ya hada da quraishawa da wasu daga cikin kabilan da ba su ba da ɗaiɗaikun da ke zuwa daga wani guri zuwa garma ta ko'ina duk abin da aka yi masa na izgili ko kuma cizgunawa wannan baya sa isari ko kuma ya fasa abin da yake albadu bid wata ila tawhid abinda muka ji na bayanin kira da manzo'i ina sanar da mutu duk sanda za ka fara kira to ka fara da a zo a ta Allah da bai albadu bid wata ila tawhid sai kace, ce qulu la ilaha illallah tuflihu ko to kenan duk sanda za ka kira jama'ar da ba su samu shari'a ba fara musu da san cewa Allah kaɗai ya cancanta a bauta da annahu asasul islam domin wannan shine tushen musulunci sai ka yarda Allah za a bauta sannan za ka yi sallah ta karɓa sannan za ka yi azumi ya karɓa sannan za ka yi sadaka ta karɓa hajji zakka duk sai an samu musulunci karɓar abin a rai da cewar Allah ya kamata a yi wa wa aslu da'awatir rusuli alaihi salam kuma dama kira zuwa ga ɗayan ta Allah da wuta shi ne tushen kiran duk manzanni amincin Allah ya tabbata gare shi abu na goma ma'arifatul mushrikina wa fiqhihim li kalimati la ilaha illa Allah wannan abin da ya faru da manzo da Qurayshawa ina sanar da mu masaniyar da su wato arna na lokacin manzo suke da shi da fahimtar da suke da ita game da kalmar la ilaha illallah sun san ma'anarta sun san inda ta sa gaba shi yasa abu la yake cewa shi batacce ne kada ku bari ya batar da ku daga allolin iyayen in kuka yarda da wannan la ilaha illallah to ba za ku yi bautar allolin iyayen ku ya fahimci cewa ita la ilaha illallah kishiyar bautar allolin iyayen ku an fahimta ita wannan zaman cewar sun fahimci ma'anar sun san inda ta sa gaba ba dole ya bane a game da shi ita suka ke tafafu suna ganin kishiyar abin da suke kai an fahimta ko wa annaha tahdimu kullu mu'taqadatihim alwataniyya kuma la ilaha illa allah din nan tahdimu tana ruguje kullu mu'taqadatihim dukkan wani kudurce kudurce da suke kai alwataniyya na bautan gumaka wa an zimatihim al-kufriya kuma tana rushe dukkan wani tsare-tsare nasu na kafirci wali hada wannan yasa tahammalul muqawamata suka daukar wa kansu fito na fito da ita wato kalmar la ilaha illallah wa lam yatafawwahu biha dan haka kam ba su taba farka ta su ba su da su faɗe ta eh, lam ya tafawwahu biha ba su furta wannan la ilaha illallah wanda yake cewa su furta ba walau ala sabilil mujamala ko da ta salon wato a dan biyo mutum bari mu dan dai biyau ɗan ji daɗi ba sa yi saboda sun zance in dai sun furta ta to bara ce an dina bautan gumaka suna ku ko ta salon cewa mu ɗan yi masa mu ma biki idan dai ji ɗan sanyi sanyi a ransu to ba sa yi idan da lokaci ke kebar sanya da yi ba to wannan shi ne da ya shafi darussa da kuma izna da ke tattar da wannan gari sai ma da ya ce as ila kullum muraja tambayoyi don komawa abin da aka koya a bibiya a tuna mahiya lamawasi mullafi kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya tsagallu ha fi da'awatihi ko ya tsagallu ha fi da'awatihi wa arzi nasihi alil qabari waɗanda tarurruka ne manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake ribata wajen isar da kiran da yake zuwa ga Allah da bijirar da kansa zuwa ga kabili akwai tarurrukan kasuwanci akwai na aikin hajji ko da biki da ake da su da duk irin waɗannan su ike amfani da su isar da kira zuwa ga Allah ma za ya ƙulu li ha'ula il qaba'il me yake cewa kabilun nan qulu la ilaha illar ma tuflihu eh. Na uku yace udkur ma ta'rifuhu min ad-durus wal ƙibar fi hadha da. kai ma faɗo abin da ka gano banda wanda malam ya faɗo cikin wannan darasi na abin da ya shafi izina da darussa da za a iya karuwa mai yiwa kai ma ka hango wasu da malam ya ɗan taɗaka kai ma ɗan faɗo a ƙara da su a kan na malam ku fa dake sauraro yawa tabbatuwa akan abin da kake kai na manufa ko da za a cutar da wannan darasi ina koyar da mu haka cewa in dai manufarka mai kyau ce to ko za a cutar da kai ka tabbatu a kai har za ka yi nasara na'am baya a cikin da dama da Allah ya bashi wajen jajircewa wajen masha Allah wannan ma tana ciki abin da malam ya faɗo ko an dada jaddadawa ke na'am yawwa a har kullum in kana abu ka duba wanda yake aboki na gari jajirtacce irinka da tafiya in ta nisa za ku daɗe kuna yi ka ja shi a jiki don tafiya ta yi da shi kamar yadda abubakar siddiq irka za wa manzo sallallahu alaihi wasallam kaga a cikin na da ya faɗo bai faɗo wannan ɗin ba su amfanin abokin kwarai jajirtacce in ka san kwana da kwari ka ka ɗauko sai ya ji sashen da yawa haƙuri da kyautatawa yakan sa wato ra'ayinku ya zo ɗaya da wani da shi manzo ɗin ai kaga sallallahu alaihi wasallama da abubakar ya nutsu da shi a yanayin abokantakar da risuwar ce ta ya san waye shi ya ga yadda yake an masa laƙabi da an ina da gaskiya ina da cika alƙawari to in kana da irin waɗannan ɗabi'un kana kyautatawa a mu'amala da jama'a to za ka dace da samun wanda tafiyar ku za ta buɗe na'am kace min wannan kuma yana nuna cewa a cikin wannan bayanin da shi a da yake zuwa mutane yana nuna da mamira hujja kafin suke amfani da ita sun da za a ci zuwa na yau cewar kada mutane su bar abin da ke suke bauta haka yake mafi girman makami ko madogara da waɗanda suke kan hanyar ɓata suke rike da ita tunda har yanzu idan ana kiran mutane zuwa ga daidai sai su ce kakku bar abin da iyayensu suke wannan ita ce babbar hujjar su an gane ko da suka rike makamin su to ai in in kai fa akan wannan abun kace yanzu shine daidai to na iya ka kace dubba akan daidai suke to shikenan sai ake su karfafa ne kuskure da zai faru da su ba an fahimta ku wannan babu ko shakka da su ne mai kwari daga cikin darussan wannan na'am haka wannan darasi na san da mutuwa in dai kira kake na gaskiya to kowa na kai shi sa manzo da mai kuɗi da talaka ko da mai rauni da mai ƙarfi duka bai ɗaya ɗauke su to da ka ji ana cewa wannan ajin haya tebul ne ta ƴar su za a gana da su sannan kuma gana da ku daga baya a to ba tafiyar daidai ba ce <laughs> yawwa an gane ko yawwa Eh, wannan wato darasi da muka fuskanta muka kuwa ina son da mutuwar lallai mu kiyaye da abin da ayanin suke gaya mutuwa in har za ka mafi yawancin wanda ke ban kasa wa in tu sai aksara min fil ard to dillu ka an da za ka kasar da kai da kan hanyar Allah in dai za ka biya wa yama tunda kaga wanda suka zama duk a gefe daya manzo na gefe daya sun fi shi yawa to ka ce za ka biya ma mutuwar yawa kaka ce za ka san mutuwar yawa kaka ce na'am yawwa wannan darasi yana sanar da mu cewar cikakken karfin gwiwa na manzo dangane da mahalicinsa a ƙoƙarin da yake na isar da saƙon da ya turo shi da shi ya ƙara masa dagewa dagewa da zage dantse wajen ganin ya kafa akan abin da yake kai har Allah ya sa ya ci nasara na gaskiya ita ce take dorewa an gane ko wai ji bawon shi yake ƙarya fure take ba ta gaskiya ita ce ke dorewa eh. na'am kace eh yace akwai kuma wata bishiya sunanta ma ƙarya kure take ba ta aya to kuma ita ma ƙaryar ta ƙarya fure take ba ta aya da eh, kai sai ku tsaya haka haka sannan yake cewa faɗan la ilaha illallah kaɗai Ina nuna cewar ba faɗar ce kawai ake bukata daga wajen ka faɗa mai haɗe da aiki ita ake bukata shi ya sa abu lahab yake cewa shi fa ɓatacci ne kada ku bari ya ɓatar da ku daga kan addinin iyayenku ko kuma allolin iyayenku saboda me ya gamsu cewar in ka ce la ilaha illallah nan ba wai ka faɗa ba da shi kenan a so yake sai ka bar bautar waɗancan allolin a aikace shi ke rinto la ilaha illallah da ka faɗa a kan ta kake ka kudirce kuma ita kake aikata an fahimta to da ko wannan ce ashe duk da ake magana qulu la ilaha illallah ba fa a rika faɗa da baki ba ko mutum je ishan take ta wasu abubuwa na arnanci sai ai ya ce la ilaha illallah irin abin da ke faruwa da mu ta ce ka fitar da musulmi daga musulunci kuma shi ke fitar da kafin da kansa ah, to ya dubu wani ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ko ba Allah bane kaga ya rubuta abin da ya faɗa in ya yadda cewa Allah ko za ga lam yalid wa yulad kuma zai ga wani ko kusa ta ai ya ce la ilaha illallah ya za ka fitar da mutum daga musulmi ni na fitar da shi shi kuke da wani ba Allah ba lam yalid wa yulad to kuma ya za mu karba to haka ko da aka komawa zuwa ga akira na manzo tafiya shi ne kawai Allah ya sa mu dace na wa bihamdika